وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أبدك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daga godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya sake ƙara mana dama a cikin rayuwa wadda yau gashi mun dawo bakin darussanmu na yau da gobe bayan hutu da muka yi nasara yau hudu ga watan muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya tafiya tana ta tafiya wadda kuma yau hudu ga watan tara dubu biyu da goma sha tara mai lafiya kamar yadda muka sanar cewa yau insha Allah za mu fara gabatar da darussanmu na goron sallah wadda waɗannan darussa mun yi musu take da wasiyoyi goma akwai alwasayar ashar fi akir suratul al'a akwai waɗansu wasiyoyi guda goma da Allah ya mana a ƙarshen suratul Allah. waɗannan wasiyoyi guda goma su ne za mu bi su ɗaya bayan ɗaya muna jin sakonnin da yake ciki gwargwadon satuttukan da ya dauke mu za mu gani cikin yardan Allah da taimakon Allah mun karanta waɗannan wasu wasiyoyi guda sauraro ba shi da amfani matukar mai sauraron ba aiki zai yi da abin da kai sauraro Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'intar da bayi ni'ima ne na ji don su ji abin da zai amfani Allah da ya ba da labari a cikin suratul haqqa yadda ya yi da samudawa yadda ya yi da adawa yadda ya yi da fir'auna da duk yadda al'amuran Allah sai ce kuma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ba ku wannan labarin ne linaja alaha lakum tazkiratan wa sa'iyaha uzunun wa'iya Allah ke don muku wa da shi domin kunnuwa masu jin gari Allah ya ce su ci waɗansu ne suka taɓa. suka bijire suka juya baya abinda ya same su ya same su Allah sai ce to ga kissoshinsu na kawo mu Allah me hikimar ba mu labarin abin da ya faru da samudawa ba mu labarin abin ya faru da adawa ba mu labarin abinda ya faru da fir'auna da sauran jama'a da suka zo a bayansa Allah ya ce linnajja alhalakum tazkiratan don na ajiye shi a matsayin wa'azi gare ku wata iya uzunun wa'iya don kunne mai jin gari in ya ji ya kiyaye ji Allah ya zan mun ɗauki alkur'ani yadda alkur'ani zai mana jagora zuwa ga rahama na nan ya zan mun ɗauki sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa yadda sunna za ta mana jagora cikin alkhairi da rahama ya zan mun ɗauki tafarki na magabatanmu yadda suka tafi domin mu gama lafiya yadda suka gama lafiya wasiya ta ƙarshe a cikin waɗannan wasiyoyi guda goma Allah sai ce mara to waɗannan wasiyoyi da na muku Allah yake su ne hanya a daidai وأن هذا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله يتي وأن هذا صراطي مستقيما الله يتي وأن وسيوي دنمكم Allah ya ce shi ne hanya ta madaidaiciya duk sallan da za ka yi ta farilla ce ko ta nafila a cikin karatun fatihanka sai ka roƙi Allah ya yi binar siratul mustaqim Allah ka shirya su mu hanya madaidaiciya a cika masallaci a ce amin kullum abinda bawa ke fata shi ne ya dace da hanya madaidaiciya da Allah ya kawo waɗannan wasu yoyi sai ce to wannan shi ne hanya mai gaskiya Allah sai ce fatta bi uhu ku bi shi ashe kenan hanya madaidaiciya ba lalume ne a cikin duhu ba Allah ya fayyace me hanya madaidaiciya ya fayyace idan ka daure ka dage ka nemi taimakon Allah ka bi wannan hanyar ka bi makanka in ka ka bi ma to da ka bata ne idon ka abude me yasa saboda Allah ya kirga abu kaza da abu kaza da abu kaza shi ne hanya madaidaici Allah ya taimaki wajen yin karatu da aiki da karatu Allah ya tabbatar da digadigenmu a kan imani da sunna da kuma tafiya a kan imani da sunna armazi karanta mana waɗannan musiyoyi guda goma tun daga kul ta'alau atul maharrama rabbukum alaikum قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إلا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وفاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وفاكم به لعلكم تتقون Allah maɗaukakin sarki yake qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ce ma al'ummar ka ku zo baki ɗayan ku in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah ya ce ka ce ma al'ummar ka ku zo na karantar da ku na karanta muku abinda ubangijinku wadda ya halice ku ya haramta su jama'a muna ne abu na farko Allah ta shirku ne shi kar ku saki ku yi shirka da Allah da komai wasiya ta farko kar ku saki, ku yi tarayya ma Allah da komai kar yi shirka ma Allah da ku shirka shi ne mafi girman abun da za ka yi na laifi ya zan ba kai ba Allah ba Allah ba kai babu laifi da ya fi ta da shirka da Allah Allah sai faru shi babu laifi da girmansa muninsa ya kai shirka da Allah saboda ka ubangiji sai ya fara Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka ku saurara ku natsu ku ji abin da ubangijinku ya haramta abu na farko Allah ta shirko bi shi shi ne kar ku yi tarayya ma Allah da komai kar ku yi tarayya ma Allah manufa mafi girma da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu shine don mu bauta manufar da ta sa Allah ya halicce mu shine don mu bauta shi mu tsaya mu yi addini duk abin da kaga kake yi a rayuwa wannan abin ba shi ne manufar zuwan da duniya dalilin da ya sa kaga kana kai kawo tsakanin anguwarku da kasuwa wancan garin da wancan garin wancan gidan da wancan gidan me ya kawo ka duniya kake ta wannan zirga-zirga don ka yi addini shi ne ka bauta ba wannan ita ce manufa don ka bauta ma Allah Allah a Qur'ani ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق الله يسي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يسي بان خليت الجنود متانيبا الله يسي سيدون سبب تاني الله بخليت الجنود متانيبا كاتونج kasuwanci ribar kafa Allah bai halitta aljanu da mutane don wata sana'a ba dalilin da ya sa Allah ya halitta aljanu da mutane shi Allah ya ce don su bauta shi duk ran da ka tashi da tsari ka tuna dalilin da ya sa ka ganka a rayuwa shi ne don ka bauta ba kar ka yarda wata hada-hada duk girmanta duk yadda kake ganin alkhairinta ka sha gaban addini kwanka duk kimar abu a rayuwa duk kimar abu a rayuwa karka yadda ya sha gaban addini ka je ka ofis riban kasar ka je kasuwa ribar kasar harkar noma da kiwo ribar kafa ne ka yi sana'a ribar kafa ne amma don me Allah ya kera ka ya ce don ka bauta mishi kar ka yi wasa da wannan bauta duk kwasa-kwasai da za ka yi duk kwasa-kwasai da za ka yi ribar ka amma kaga sallan azhar don ita aka yi duk wani kwas da za ka yi a duniya ribar kafa ne duk wata kasa da za ka je harkar kasuwanci a duniya ribar kafa ne amma kaga sallan magariba don ita aka yi karka yadda zuwa kasuwa ko zuwa ofis ko yin sana'a ya saka ka sallah in kai haka baka kyautata wa kanka duk wata harkar da ta taso maka a duniya duk wata harkar da ta taso maka a duniya kar wannan harkar kar wannan harkar ta sha gaban addini a maka kar ta sha gaban addini a maka muna kawo zancen wani mai hikima mutane in ana faɗa suna da yi ba abin dariya ba ne abin nazari ya ce misalin rayuwar duniya da kuma tsari da mutum ke gudanarwa wajen mu'amalantar addininsa da rayuwarsa kamar wani mutum ne da ya ɗebi iyalinsa a mota za su yi tafiya ga matarsa ga 'ya'yansa suna cikin tafiya sai suka gamu da naira ba kuɗin najeriya ba a bakin hanyar naira sai ta sa hannu ta ce malam a rage mini hanya sai ce naira shigo naira sai ta shigo sai ce wa matarsa da take gefensa ki koma baya wajen yara na fi so in ga naira a kusa da ni matar sai ta koma ana tafiya sai ga dala a kan hanyar dala ma sai ta sa hannu sai ta ce mishi malam a taimaka a rage mun hanya sai ke zo dala dala ce ta zo sai ya ce ma 'ya'yansa to ku koma but ku zauna sai ya ce ma naira ki haƙuri ki koma ki samu mata ta ku zauna sai ya ce dala ki zo ki zauna ku tare suna tafiya sai ga euro ba ita kuma ta fi dala ƙarfi ba sai ta sa hannu ta ce malam a rage mini hanya sai ce ki zo sai ta zo sai ce ma dala kai haƙuri ka je ka samu naira a baya ku zauna sai ce matar ki haƙuri ki je ki samu ƴaƴanki a but ku zauna sai ce euro zo mu zauna sai euro ta zaje suka zauna sai aka kama su ana cikin tafiya sai ga addini a hanya addini sai sa sai ce malam don Allah a cikin sai ne a rage mini hanya sai ce mishi ayya addini mota aika yake ta cika kaga ƴaƴana ga su can a mata ta kaga abu fuskalle ka ka gani addini addini ya gani yadda Allah ya yi sanya yana cikin tafiya sai ga mutuwa sai ta sa hannu a hanya ita kuma mutuwa dole a dauke ta mutuwa sai ta sa duk abin da kaga karatu ne muke da fashi in mun ga dama sai mu ce wani sati babu karatu ita mutuwa ba a shi ita mutuwa ba a ɗaga ta sai ta sa mishi hannu ta ce mishi malam ka ɗauke ya dubi mutuwa ya dubi mutu. sai ya ce mutuwa to don allah ki haƙuri bari in je in ɗauko addini sai na zo na ɗauke ki ta ce ni ai in na tare mutum ba a taɓa ba a baya sai an ɗauke na rantse muku da allah in dai kana wasa da addini wata rana za ta sa maka hannu ba addini ta tare da kai duk inda za ka je duk inda za ka nemi duk inda za ki je a duniya ki kulle addini a bakin zanen ki don ki san inda za ta sami ki hannu idan mutuwa ta sa ma hannu kana rike da addini ka yi nasara in mutuwa ta sa ma hannu addini na nesa za ka yi dan da na sani kar ka dinga rabuwa da addini na rantse da Allah wata ran za ta sa maka jama'a mun bayyana karfi addini kar yadda ka rabu da addini kar yadda ka rabu da addini addini shine manufar da ta sa ubangiji ya halitta shine ka bauta ma duk annabawan Allah duk annabawan Allah duk annabawan Allah da manzanni da Allah ya aiko duniya mafi girman saƙon da ke cikin aikinsu shi ne ku bauta ma Allah idan Allah ya aiko manzo da aike ɗari to mafi girman aiken da ke cikin saƙonni ɗari ɗin nan kuma na farko shi ne kurota ba Allah kai ta bibiyar alƙur'ani لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا ila wa ila adin akhahum huda wa ila samud akhahum salih وإلى مدين أكاهم شعيبا duk manzan da Allah ya turo shi duniya maganar farko da take fita a bakin shi shine ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta ko ma bayan Allah jama'a muna bi sako na farko da duk wani annabi ya zo da shi duniya duk wani manzo ya zo da shi duniya aike na farko kafin a ce ma yi kaza ko karka yi kaza abinda manzonka zai gaya maka shine ka bauta ma Allah shi kadai ka sani ba ka da wani abin bauta ko bayan Allah Allah yake mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutane fa kana ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya din ba Allah wa ila adin akahum huda adawa annabi hudu alaihi salatu wassalam Allah ya ce mun aike shi zuwa ga mutanensa qala ya ya yace ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairi ba ku da wani gairu ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah wa ila samuda akahum saliha samudawa Allah yake suma mun tura musu dan uwansu annabi salihu kala ya kauni yace ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba wa ila madyana akahum shuaiba mutanen madyana Allah yake mun tura musu dan uwansu annabi shuaibu kala ya kauni yace ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba duk manzon da ya zo duniya maganan farko da yake da mutanen su shine kuma bauta ma Allah jama'a mun fahimci dalilin da yasa Allah ya kira mu karan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura mu'azu zuwa yaman yace mishi ya mu'azu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab zaka je wajen waɗansu mutane ne ahalin littafi ma'abuta littafi sai ya ce mishi faliyakun awwala ma uhun ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah idan ka je farkon abin da za ka kira su a kai shine su shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah a wata riwaya faliyakun awwala mata da uhun ilaihi ibadatullah ya zan farkon abin da za ka kira su su bauta ma Allah jama'a muna idan ka ga mutum in ka ga mutum ya gabatar da wani abu akan bautan Allah ya batar ya rada hanyar, ya tashi daga tsakiyar hanya wani a kan gyaran mota zai ji an kira sallah har a yi sallar a sallar ne bai yana gyaran mota wani a kan gyaran mashin wani saboda yana buga kwano wani saboda yana walda wani saboda yana hira za a kira sallah yana jin ana kira sallah har a idar da sallah wani har lokacin sallar ta fita sai daga baya zai hada sallar watakil shi a tunanin sai na neman sallah jama'a mun fahimta mafi girman abinda aka halitce mu don shi shine don mu kadaita Allah da bauta to jama'a shirka da Allah ita kuma rushe wannan kadai Allah da bautar take jama'a mun gane ba abu na farko da Allah ya ambata mana shine kar mu yi shirka da Allah da komai ba to shirka da Allah manufar da ta sa Allah ya halitte ka shine don ka bauta ma Allah to shirka da Allah kuma wannan manufar take yaka jama'a mun fahimta wannan manufar take yaka saboda haka babu yadda za a yi babu yadda za a yi ka iya tsayar da bauta ma Allah shi kadai dole har sai ka yaki shirka da Allah me yasa saboda shirka da Allah ita ruguje kadai ta Allah da bauta take abinda aka halitte ka don shi din ba zai taba tabbata ba dole sai ka kauce matarayya ma Allah saboda yana kishiyantar kadai ta Allah da bauta jama'a mun fahimta shirka da Allah ba ta aiki yake kwata-kwata ba ta aiki yake kwata-kwata ashe kenan idan baka nisanci shirka da Allah ba ba za ka taɓa gina wata ibada ta gino ba jama'a mun fahimta a suratul an'am Allah ya jero annabawa da manzanni duka da ya gama bayaninsu da falalarsu da datar da su da ya yi akan hanya madaidaiciya sai ya ce har malaka na mana aya وتلك حجتنا حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه لا بعد رجعت إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوحا هدينا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا للعالمين العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى الهدي ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشرفوا ولو أشرفوا لحلق عنهم ما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ya ce, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وعيسى ويحيى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده الله يتي دا تدسو هنيا مديديتيا Allah ke shirya ce da Ubangiji ke shiryar da wanda yake so daga cikin bayansa. Allah sai ce walau ashraku dukkan yansun nan inda za su yi shirka da Allah la habita an umma kan da amalun Allah ki da duk aikin da suka yi a ɓaci jama'a mun fahimta bautar Allah za ta iya yiwuwa da shirka da Allah bautar Allah ba za ta taɓa yiwuwa da shirka da Allah Allah ta shirku bihi shai'a kar ku sake ku yi tarayya ma Allah da komai dalilin halittar mu shine mu kadaita Allah da bauta to ƴan uwa mu fahimta matukar ba mu kaurace mu shirka da Allah ba ba za mu taba gina wata ibada ta zama tabbata Allah ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika Allah ya ce walaqad uhiya ilayka hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila allazina min qablika mun yi wahayi wa manzannin da suka zo kafin ka la in asharakta inda za ka yi shirka da Allah la yahbatanna amaluka ayyukanka da su baci wala takunanna min al-khasirin ka kasance daga cikin waɗanda suka yi asara jama'a mun fahimci shirka da Allah bai taɓa barin bautar Allah ta zauna lafiya to abu na farko da ubangiji ya haramta mana a cikin waɗannan wasiyoyi shine shirka da Allah shirka da Allah wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi mu'azu ya ce mishi ya mu'azu a tadari ma haƙƙun lahi alal ibadi wa ma haƙƙun ibadi alalla ya ce mishi mu'azu ka san menene haƙƙin Allah akan bayi ka san menene haƙƙin bayi akan Allah wadda ya musu falala da ita qultu Allahu wa rasuluhu a'lam yace ban sani ba Allah da manzon su ne mafi yasa faqala alayhi salatu wassalam lahi ala al-ibad annabi sai ce haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a shine su bauta ma Allah kar su sake su yi tarayya ma Allah da komai jama'a mun fahimta Saƙon da ke cikin waɗannan kalmomi da muke ambatawa dalilin da ya sa Allah ya halicci shine don mu kaɗaita shi da bauta mu san cewa shirka da Allah ba za ta taɓa barin wani ibada da za mu yi ya zartar da ashe kafin wannan ginin na kadaita Allah da bauta ya tabbata ya mun sauke wannan mafi girman hakkin dole kuma sai mun yaki shirka da Allah sai mun nisanci shirka da Allah jama'a mun sai Allah ta shirku da shay'a Allah ce kar ku sake ku yi tarayya ma Allah da komai Allah tushriku bihi shay'a kar ku sake ku yi tarayya da Allah da komai komai ya shiga Allah ta shirko bihi shai'a kar ku yi tarayya ma Allah da komai da komai da komai a ƙarshen suratul kafir ke cewa faman kana yarju lika rabbihi falyamal amalan salihan فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah ya ce fa man kana yarju a rabbihi duk wanda ke fatar haduwa da ubangijinsa cikin aminci ya dace ya shiga rahama falyamal amalan salih ya aikata aiki mai kyau sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kar ya yi tarayya ma Allah da wani da wani kowaye da wani nan ba ya ce Allah ko bihi shay'a ba da komai Allah ce kar ya yi tarayya ma Allah da wani da wani wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan mahaifanka sun shiga wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan malamanka sun shiga wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan waliyai da salihai sun shiga wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan mala'iku sun shiga wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan annabawa da mala'iku da manzanni sun shiga wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan Allah ce duk wanda yake so ya haƙƙaƙa manufar da ta sa aka halitte shi shi kaɗai ta Allah da bauta kar ya yi tarayya wa Allah da wani wani nan kowa wani nan malami wani nan waliyi ne wani nan wani salihi ne wani nan mala'ika ne wani nan annabi ne wani nan manzo ne duk darajar mutum ku ji da kyau duk darajar mutum duk kimar mutum duk falalar mutum duk darajar mutum darajar ba ta isa ta kai shi matsayin abota ne shi duk darajar darajar ba ta kai matsayin abota ne shi ba mai iya matsayin abota ne shi kawai shi ne Allah duk darajar annabi wannan darajar ba ta kai abota ne shi duk darajar mala'ika darajar san ba ta kai abota ne shi ba jama'a mun wala shirik bi ibadatu rabbih ahadan duk wanda yake so ya haɗu da Allah lafiya ya shiga aljanna ya zama ya sauke mafi girman hakki da ke kansa shine hakkin Allah na tsayi da kadai ta bauta ma Allah kar ya kuskura ya haɗu da Allah yana mai tarayya wa Allah da wani da wani wannan ai su mala'iku Allah ya ba da labari a cikin suratul anbiya yace wa man yaqul minhum inni ilahun min duni fa zalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimin Allah ya ba da labarin mala'iku sai yace wa man yaqul minhum inni ilahun da wani daga cikin mala'iku zai ce ni abin bauta ne na bauta ne fazalika da la jazihi jahannam Allah ce wallahi jahannama zan kai shi saboda matsayinsa bai kai ya zama abin bauta kazalika na jizi zalimin Allah ce kuma duk waɗanda suke kiran bayin Allah su bauta musu ko suke bauta musu dafaninsu Allah ce haka zan saka ma jama'a muna fahimta ku duba da kyau yahudawa ai suna bautan uzairu nasara ai suna bautan almasihu duk darajar mai daraja in ka bauta mishi ka halaka kuma ka tare Allah ce ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله Allah ya sun riƙe manyan malaman da masu bautansu ababen bauta kuma bayan Allah wani masu yafi na Maryam Allah ya sun riƙe almasihu ɗanna na Maryam suna bauta wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida Allah ya ce kuma ba a umurce su ba sai su bauta ma Allah shi kadai jama'a muna bautan ba sai ka ba sai ka bauta gunki ba duk abin da ka bautawa bai cancanci bautar ba kuma duk wanda ka bautawa ko annabi ne ko mala'ika ne wuta zaka je kuma ba za ka fita a wutan ba jama'a muna fahimta duk darajar mai daraja darajarsa ba ta kai abautar shi Allah ce iya abin da muka umarce su su bauta ma Allah abin bauta ɗaya shi ne Allah subhanahu wa wadda ya yi shirka da Allah ya halaka ya tafi ya bi hanyar da ba zai iya dawowa da baya ba sai idan ya dace da tuba kafin ya mutu sai idan ya dace da tuba kafin mu guji shirka da mu guji tarayya ba shirka wa Allah idan aka ce shirka shine ka yi tarayya ma Allah a wajen bauta shi ka shigo da wani cikin bautar ko ka karkatar da bautar ma wani Allah ko ka tarayya wa Allah da wani a cikin halittar shi ya kaɗaita da halittunsa ko ka tarayya ma Allah cikin sunayensa da sifofinsa ko ka tarayya ma Allah wajen gudanar da rayuwar bayansa ba wadda ke da hannu akan rayuwarka idan ba Allah ta yiwu ko ka tsaye sai Allah ko ka yi tarayya ma Allah a cikin hukuncinsa wala yushriku fi a hada to duk lokacin da ka haɗa wani da Allah a cikin bauta ka shiga uku ka duk lokacin da ka yi tarayya ma Allah a cikin rububiyarsa ko uluhiyya ko al'asma'u wasu sifat ka taɓe ka halaka ita bauta tana da nau'uka daban-daban sallah ibada ce azumin ibada ne haka tawakkali ibada ne karkara ta zuciyarka da wani koma bayan Allah dalilin da ya sa a musulunci aka hana goro aka hana laya ba don wani abu ba saboda kar zuciyarka ta ta'allaka da wani abu koma bayan توكلي ابادتي يد شي كوني شركه لا الكون صوره انما ذلكم الشيطان يكوف اولياء فلا تكافوهم الله يقول وخافوني ان كنتم مؤمنين فاتركها abinda kake fata ka sa ka akan ubangiji duka kalli lissafin rayuwa ka kalli lissafin rayuwa da kyau wallahi da ka gane duk duniya ba wadda yake da ya tsono kan rayuwa bayan Allah ka duba da kyau wallahi tallahi ba wallahi tallahi ba eh ko a'a akan rayuwa wallahi sai Allah in yace eh eh ne in yace a a a ka kalli rayuwar da kyau ka kalli yadda tsarin rayuwar yake gudana shi yasa wurare da yawa a cikin alkur'ani sai ka ga ubangiji yana in kayar yadda mu irin waɗannan kulman yanzu ku kun min as-sama'i wal ardi ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فيقولون الله وقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق fa yi yufakun Allah madaukakin sarki yace kul man yarzuqukum minas samai wal ardi Allah shi kuma labari wa yake azurta ku da abinda za ku ci ku rayu da shi daga sama zuwa ka wa ke saukar da ruwan Allah ce wa ke tsar muku da abincin ku wa ke da hannu Allah ya ce akan abin da za ku ci wa ma min dabbatin illa alallahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha Allah Allah yace ba wani abu Allah yace ba wani abu da ke tafiya a bayan kasa, Allah yace face abincin sai yana hannun kai yanzu ya kai kasan yaya fara take cin abincinka ba ka sani ba wani gudumawa da take bayarwa yadda za ta shi ba ka san yakin ɗan ciki duk dabbobin da ka ji a yankari ake cewa akwai namun daji akwai kaza akwai kaza ka ɗauka gwamnati abinci take kai musu zama haka ne ko ba haka ba akwai dabban da shi nama ne ma abincinsa bai cin ciyawa kuma bai taɓa rasa naman da zai cin ba abincin wa yake ba shi akwai dabban da shi ba abin da yake ce sai nama kuma iya rayuwarsa naman ne kuma bai rasa naman da zai ci wa yake ce da shi wa ma min dabbatin adabbatu ismun li kulli ma yadubbu alal ardi duk abin da ke tafiya a bayan kasa sunan shi dabba Allah ce duk abin da ka gana tafiya a duniya Allah ya ce abincinsa na hannu haka ne ko ba haka wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqukum wa iyyahu Allah ya ce waka ka'ayyin min dabbatin Allah ya ce yo nawa nawa dabbobin da ke tafiya a bayan kasa la tahmilu rizqaha Allah ya ce ba za ta iya taskance abincin da ba ta ci akwai dabban da shi in ya ci abincin abun ya tashi kenan sai kuma in ya ji nuna ya bukata Allah ya ce bai rasa wa yake iya ba shi wa ka ayyin min dabbatin la hamilu rizqaha Allah ya ce yo dabbobi nawa ne ba su iya tara su ajiye abincin da rasu Allah ku yarzuquha Allah ya ce ni nake azurta su in ba su abincin wa iyyakum Allah ya ce ta ku duka ni nake ba ku shi ke barwa kuma shi ke barwa ka duba jami bai san sunansa ba da zai iya kallon gabansa ya gane me yake kallo ba za a kira shi ya ji ya fahimci menene ba amma Allah ya mai wani shiri na musamman yadda in yanzu aka haife shi ana bashi nono zai sha kwamfuta ce ta yi setting wannan abun a kwakwalwarsa waye shirya mishi haka daga lokacin da uwar ta haihu a lokacin nonon sai ya fara tsafowa abincin sai ya taru aihuwan ya zo daidai da samuwar bukata yana girma kuma nonon na ci gaba da canzawa gwargwadon yadda zai biya shi wa shirya wannan kamfani ne take tura wa mata nonon Allah ne Allah ne idan kana bin irin waɗannan ayoyi malam wai in ka ji mutum wai mutum wai zai buɗe maka ido a rayuwa na ranta Allah kai masu sai dai in baka san Allah ba abin da zai yi wallahi wallahi ba abin da zai yi ba wallahi ba yi da eko a'a kul man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi Allah yace wai wace azurta ku daga sama da ƙasa sai yace amman yamliku as-sam'a wal absar wa yake da mallakan jinku da ganin ku in ya ga dama yayi ka kana ji in ya ga dama yayi ka kurma in ya ga dama yayi ka kana gani in ya ga dama yayi ka makan ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكي iya fitar da matacce a jikin rayayye ya fidda rayayye a jikin matacce wake iya cire kaza a cikin kwai ya cire kwai a cikin kaza waman yudabbiru amr wake tsara yadda abubuwa da su gudana Allah Allah ya ce fa sai yaquluna Allah ya ce Allah ce to ba za ku dini ba ba za ku mun da'a sau da kafa ba fa zalikumullahu rabbukumul haq wannan fa shine ku na gaskiya duk wanda ba shi ba wallahi ba na gaskiya ba Allah sai ce fa ma za ba haqqi illa dalal Allah ce to bayan gaskiyan kuma mene in ba bata ba tunda ka gane ganin gaskiyar sai bata jama'a mun fahimta mutanen annabi ibrahim alaihi salatu wasalam suka je suka yi ta kururu ta gumakansu ai tun da an tsara gunki ai abu kaza zai faru ai abu kaza ai ka jira me zai biyo baya annabi ibrahim ce wa kaifa akafu ma asharaktu wala takafuna annakum asharaktum billah ما لم وأي الفريقين أحق بالأمن Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce, wa kaifa akhafu ma asharaktu wai ta yaya zan ji tsoron abin da kuke tarayya da cewa yace ta yaya wala takafuna annakum asharaktum billah ku ba ku ji tsoron kun shirka ma Allah ba kan abin da Allah bai saukar da dalili akai ba malami na zulfihi alaikum sultana ku ji Allah sai ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn Allah ce kuma sauraron wannan dagan wane ne yafi aminci tsakanin bangarorin nan guda biyu da Annabi Ibrahim da mutanen in kuntum ta alamu in kuntum yace ta yaya zan ji tsoron waɗannan karkatan wala ta kafu na annakum asharatun billah ku ba ku ji tsoron kun taba Allah ba ni kuma na ji tsoron abin da kuke tarayya ma Allah da shi annabi Ibrahim ce to ta yaya dukkan waɗannan al'amuran suna hannun Allah dukkan waɗannan ababa suna hannun Allah duk rayuwarka kakaf kakaf sai a ce wai ga wani yallaɓoi ga wane ne ga alhaji wane ne ga waye an ramma lokacin da aka aife ka bai sani ba ƙarya ne kuma ya ce shi zai iya azurta ka ko ya talauta ba zai iya ba bai san da aka aife ka ba bai san lokacin da aka aife ka shi ma babankan wata ran da aka aife kan bayi da kokon haka ne ko ba haka ba saboda haka mu juyar da zukatanmu zuwa ga Allah mu juyar da zukatanmu zuwa ga Allah dogaro ga Allah bai hana riko da sababi riko da sababi addini ka ce ka dogara ga Allah ba za ka yi riko da sababi ba sabon Allah amma ka san kuma sababin ba ita ba ce mai bayarwa ba ita bace ne hanawa wa yake bayarwa ko ya hana Allah saboda ka duk lokacin da ka rike wani abu koma bayan Allah ka juyar da wani nau'i na bauta zuwa ga wani Allah ka yi shirka da Allah kuma ka tsani jama'a muna fahimta yana daga cikin haɗari na shirka da Allah shi laifi ne da in mutum ya mutu yana yi Allah bayi ya cewa Allah bayi ya cewa Allah bayi ya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ومن يشرك بالله فقد ضل Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara bai afuwa ayi tarayya da shi amma shirka ka mutu kana shirka Allah ya ce ba gafara kai idan ka san waye Allah ka san rahamar Allah ka san tausayin Allah da jinkan Allah aka yi wani laifi yace ba zai yafi ba ka san laifin ya kai ya kawo wa ya kafi ma duna zalika liman yasha duk laifin da bai kai shirka ba ko mutum ya mutu yana yi Allah zai iya gafarta mishi in ya ga dama in ya ga dama ya azabtar da shi amma shirka yake ku ya wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida Allah ce duk wanda ya shirka da Allah ya bata bata mai nisa jama'a muna shirka da Allah shirka da Allah in mutum ya mutu yana yi Allah ba ya cewa ba ya cewa ba excuse ga mutumin da ya mutu yana tarayya ba abu na biyu shi ne mun karanta a baya duk aikin da kai ya lalace akwai hadari ko babu abu na uku ba fita a wuri innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min Allah ya ce yadda al'amarin yake duk ya yi shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna ba fa ba zai shiga aljanna ba haramun ne ya shiga aljanna haramun ne ya shiga aljanna ba cewa aka yi ba zai shiga ba haramun ne ya shiga aljanna wa ma'awahun nar makomarsa wuta wa ma lizalimin min ansar ai wa ma lil mushrikin min ansar harkan shirka harka ne na dawwama a wuta ka je ka rike wani ka juyar da wani nau'in bauta zuwa gare shi kuma bayan Allah yana daga cikin hanyoyi da mutanenmu suka tsunduma harkar shirka kata-kata wajen tarayya ma Allah shi ne harkokin neman duniya harkokin neman duniya harkokin neman duniya saboda ka yanzu harkar kasuwanci da yawan 'yan kasuwa sai an hada da tsafe-tsafe eh, a shiga harkar aljanu tsafi-tsafi yanke-yanke da waɗansu abubuwa iya abinda alhaji yake bukata shi ne duniya ko ya fi wani ko a ce shi ne mafi kaza a gari ko a ce harkokinsu sun zama kaza harkokin siyasa da yawa illa marar himallah sun shiga harkar tsafi-tsafi a kan siyasa harkar ofis ofis ofis illa man rahimallah da yawa sun shiga harkar tsafi-tsafi a kan neman mukami a yi bulokin wannan a fidda wannan a kawo wannan Allah akbar wallahi Allah sai da ya gaya mana in dai damu biye ma'arna in dai damu biye ma'arna الله والله سيمكم روا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين أوتوا يردوكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين التي والله إن تنظروا to dama su da suka yi watsi da littafin Allah ayar tana da tsayi wata ba'u masu tulushiya tsinu ala ta suleiman ba ila karanta lokacin da littafin Allah ya zo musu fa na zo wara a zuhuri in ka annahum la ya'lamun Allah ce suka dauki littafin Allah suka yi jifa da shi ta baya ta bayansu Allah ya ce don kar masu sake ganin shi Allah ce ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san littafin Allah ba kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce to Allah wai bayan sun jefar da littafin kan sun yi watsi da shi wata sana'a suka kama Allah ya ce wata ba'u ma ta shayatinu ala mulki Sulaiman sai suka ci gaba da karanta suka ci gaba da bin abinda shedanu aljanu da matsafa ke faɗa game da mulkin annabi Sulaiman domin da shaidanu suka yi ta karanta musu shine annabi sulaimanu bai mulki mutane ba sai da ya shiga harkar tsami annabi sulaimanu bai samu dukiyar da ya samu ba sai da ya kulla kaza da kaza annabi sulaimanu bai samu kaza da kaza ba to kai ma yanzu kana shiga wannan layi na neman mulki ko wani abu in ba gudumawar Allah ba sai ka hada da waɗannan abubuwa Wattaba ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sai suka ci gaba da bibiyan bincike da aiki da abinda shekaru ke karantarwa game da mulkin annabi Sulaiman ƙarya da sharri da suka shirya ma annabi Sulaiman Allah ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman ai ba ka bai kafirta ba yayi aiki da wahayi ne da Allah ya ce ya tsaya ne akan addini a bisa tauhidi walakin na shayatina kafaru Allah ce shekaru ne suka kafirta me yasa yu'allimuna an-nasa sihir suna koyawa mutane to yanzu zaka ji mutum na ce maka ai akwai malamin da yake dan mishi aiki galibi in kaji mutum ya ce ana mishi wannan aikin ya ratse ya ratse ya ratse annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mu al'ummarsa la unna sunana man kana qablakum annabi yace za ku yi tabin hanyoyin waɗanda suka gabace ku hamwal quzzati bil qubba annabi ya ce kwabo da kwabo duk abin da suka yi annabi ya ce sai kun kwaikwaya kun yi hatta law dakalu babbin da dakhaltumuhu annabi ya ce inda za su shiga ramin damu annabi ya ce za ku je ku shiga sahabbai suka ce mishi al-yahudu wa nasara manzo Allah kana nufin yahudawa da nasara fa kana alaihi salatu wa salam faman annabi ya ce to wa han ba shi annabi ya ce za ku yi tabinsu ku yi ta ku yi annabi ya ce wala in ramin damu suka shiga ka ga dai la yusmin wala yughni min ju'in to saboda kuna ganin burgewa ne annabi ya ce kuma za su je shi akwai wanda iya abin da ke burge shi a duniya in ka daga garinsa mahaifarsa duk garin ba wani malami ko dattijo da yake ba shi sha'awa duk garinsa duk kasarsa ba yaren da yake ba shi sha'awa ba wani mai mutum da yake burge shi su ne masu burge shi irin rayuwarsu kuma ita yake so ita kuma yake so ɗaya idan ka yi magana irin wannan a cikin zafin kai haka annabi ya ce Allah wa fitnatu ummati almal fitnan al'umma ta annabi ce kuɗi to duniya ce saboda haka waɗansu ba sukan bauta ma waɗansu Allah wajen juyar da waɗannan ibadodi yadda waɗansu suke rike waɗansu shekunai ko waliyai ko annabawa ko mala'iku suna bauta musu bane a'a suna tarayya ma Allah ne ta hanyar bautan shekaru wannan harkan bautan ya yi yawa a duniya ƙungiyoyi ne manya-manya manya-manya manyan mutane ne suke irin wannan harka da wadda ya kwalla faransa a kan duniya Allah ba wata hanya wata hanya ce idan ka bi ba kai ba Allah ba kai ba annabi Muhammadu mutum zai sa hannun sha to haka kan neman rayuwar duniya to wadda wadda ya shiga harkar tsafi ya shiga harkar waɗannan masifu na bauta ma wani Allah ya taɓe ya halaka ya taɓe ya halaka saboda ka mu sani dalilin da yasa Allah ya halice mu don mu bauta ba za mu taɓa sauke wannan nauyi da yake kan na kaɗaita Allah da bauta ba sai mun yaƙi shirka da Allah mu sani daga cikin illar shirka da Allah shine rushe duk wani aiki da bawaye duk wata ibada da bawaye ba za ka iya tsaye da wani aiki da zai amfane ka a gaban Allah ba ranar alkiyama har sai ka kaurace mushi babu wani mai daraja ko wani mai martaba ko wane ne da martabarsa ta kai a bauta shi wadda kadai ake bauta mishi Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abada kowa bawa ne na Allah shi yasa annabi ya taraf yace mana la ururuni. kamar asiratin nasara ibn maryam annabi ya ce ni kar ku kururuta kar ku kambama ni irin kambama wanda nasara suka yi wa annabi isa ɗan na maryam innama ana abdu yace iyaka ni bawon Allah ne fa abdullahi wa rasuluhu ku dinga ce mun bawon Allah manzon Allah ina mun ji idan annabi ya faɗi haka akwai wani mai darajar da ya isa shi ya ji abota ne ba to waɗansu kuma sukan shiga harkar shirka ne yadda muka faɗa ta hanyar tsace-tsace wani harkar kasuwarsa ta kai shi ya shiga harkar tsace-tsace wani harkar ofis ta kai shi ya shiga harkar tsace-tsace wani harkar siyasa ta kai shi ya shiga harkar tsace-tsace wani harkar sana'arsa ta kai shi ya shiga harkar tsafe-tsafe wani neman mata ya kai shi ya shiga harkar tsafe-tsafe akwai waɗanda cin jarrabawa ke sa su a ƙungiyoyin tsafe-tsafe haka ne ko ba haka ba eh. saboda ya ci jarrabawa ya samu abin duniya to mu ji tsoron Allah wa'annan kwanaki ta fito idan mutum ya tsaya ya yi abin da ubangiji ya umarce shi zan yi nasara duniya da lafiya idan mutum ya fi son zuciya in mutum ya fi son zuciya in mutum ya fi son zuciya zai yi ɗanɗana zai yi ɗanɗana muna rukun Allah ya tabbatar da mu a kan imani da ayyukan Allah ya tsare mu daga tarayya da shi da komai ƙaramin shirka da babban shirka Allah ya mana albarka Allah ya yi albarka cikin rayuwar mu da zuriya tsarin da muka ba mu darussan shi ne waɗannan wasiyoyi guda goma za mu gabatar da su ne a mu guda biyu da nan school of nursing da kuma science saboda ka wasiya ta biyu ran litinin za mu gabatar da ita a science wasiya ta uku mu zo mu gabatar da ita a nan wasiya ta hudu a science wasiya ta biyar kullum dai za mu dinga yin ɗaya a nan duk sati ɗaya a can har mu ga mun kammala waɗannan wasiyoyi guda goma sha Allah sai kuma mu koma bakin darussan mu muna roƙon Allah ya mana albarka Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik